Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi yau sha hudu ga watan Maris ɗin shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan ƙasar Mali da aka ta soke su daga Algeria da ƙasashen Turai zuwa Nijar sun gudanar da zanga-zanga za ku ji su A Najeriya kuwa za ku ji yadda wasu mazauna yankunan arewa maso yammacin ƙasar suke ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan bindiga yayin da mahukunta ke ce ke kira ga jama'a da su rika taimakawa da bayanan sirri. Muna kuma tafa da rahoto na musamman kan matsalar ta tsaro a Najeriya da kuma labaran wasanni. amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Rasha ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine. A cewar kafofin yada labarai na Amurka jiya Lahadi, sa'o'i kaɗan bayan da amurka ta yi gargaɗin cewa beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa rasha wajen karya takunkuman da aka kakaba wa rashar jami'an amurka sun shaida wa kafofin yada labarai cewa rasha ta buƙaci kayayyakin soji da kuma tallafi daga ƙawayenta moscow ta kuma buƙaci taimakon kuɗaɗe saboda takunkuma masu tsauri da kasashen duniya suka kakaba mata a cewar jaridar new york times amma bata ambaci sunan jami'in ba jami'an sun ƙi yin bayani takamaimai game da abin da rasha ta bukata ko kuma china ta amsa mata bisa ga rahoton mai magana da yawun ofishin jakadancin china amurka ya faɗa wa kafofin dillancin labarai da yawa cewa ban taɓa jin haka ba da aka tambaye shi game da buƙatar rahoton ya fito ne sa'o'i kaɗan bayan da amurka ta sanar da babbar tawagar amurka za su gana da manyan jami'an china a rome a yau litinin jami'an amurka sun ce mummunan harin da rasha ta kai a yammacin ukraine a ranar lahadi kusa da iyakar kasar poland wani abu ne da suka yi zaton hakan zai faru akalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar lahadi lokacin da rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar kiyaye zaman lafiya da tsaro wadda ke sansanin soji da ke yammacin ukraine wurin wanda ba shi da nisa da lviv nan ne neto take horas da dakarun ukraine dakarun na neto suna da nisan kilomita 25 ne da kasar poland wanda zai haifar da damuwar cewa idan sojojin rasha suka yi kuskure zai iya sanya yakin ya faɗaɗa a yau litinin tawagar rasha da ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan sansanin soji a yammacin ukraine kilomita 25 daga kasar Poland mambar NATO akalla mutane 35 suka rasa rayukansu inda wasu 134 suka jikkata a harin da aka kai kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabin da yakan yi a kowane dare ya ce ranar Lahadi ta kasance bakar rana ga ƙasar saboda harin. shugaban ya ce ya yi abin da ya kira faɗarkarwa sosai ga shugabannin ƙasashen yamma kan yiwuwar kai hari a sansanin inda neto take horas da dakarun ukraine wannan bai zo a matsayin bazata ga jami'an leƙen asirin amurka da illahirin ɓangare na tsaron ƙasa ba abin da mai ba da shawara kan tsaron ƙasa jake sullivan ya faɗa kenan a wata fitowa da ya yi a kafar cnn jiya lahadi ya ce abin da yake nuna vladimir yana cikin bakin ciki kan cewa sojojinsa ba sa samun ci gaban da yake tunanin za su samu kasar jamus za ta sayi jiragen yaƙi samfurin f-35 daga kamfanin lockheed martin lmt na amurka domin sauya tsohon jirgin sama wato tornado a cewar majiyoyin gwamnatin biyu Daya daga cikin majiyoyin ya ce Jamus na da niyyar sayan jiragen samfurin jet masu ɓadda kama. Majiyar ma'aikatar tsaron Jamus ta shaida wa kamfanin dillancin labarai ta Reuters cewa Jamus tana karkata wajen sayan F-35 amma bata gama yanke shawarar yin hakan ba. Tornado ne kadai jirgin saman Jamus da ke iya ɗaukar makaman nukiliyar Amurka da aka adana a Jamus ko da an samu wani rikici. amma sojojin sama sun daɗe suna tuka jirgin tun 1980 berlin tana ƙoƙarin daina aiki da shi tsakanin shekarar 2025 zuwa 2030 sayan f-35 zai zama wani cikas ga kamfanin ban na kamfanin boeing wanda tsohon ministan tsaron jamus annegret kramp karrenbauer ya fi son f-18 da kamfanin ke kerawa ya maye gurbin tornado 'Yan ƙasar Colombia sun zaɓi sabbin 'yan majalisa a jiya Lahadi, sannan kuma sun kaɗa ƙuri'a a zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa don zaɓar 'yan takarar jam'iyyar da za su fafata a zaɓen shugaban ƙasa a watan Mayu, yayin da ƙasar ta gudanar da zaɓenta na farko tun bayan ɓarkewar cutar coronavirus shekaru biyu da suka gabata. Kamar yadda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna tun da farko, mai ra'ayin sassauci Senator Gustav Petro shi ya yi nasarar zama shugaba na yanzu a zaben fidda gwani bayan kidaya kusan duka kuri'ar da aka kirga ya lashe zaben fidda gwani na historical pact wadda haɗaka ce ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci da kashi 80 cikin 100 da na ƙuri'a miliyan 5,400 a zaben fidda gwani. Tawagar Colombia wadda wata gamayyar ƙungiyoyi ce ta masu ra'ayin riƙau ta samu ƙuri'u miliyan uku da digo tara a zaben na fidda gwani wanda Federico Guterres ya yi nasara. Tsohon magajin garin Medellin wanda ya yi suka ga wani bangare na yarjejeniyar zaman lafiya ta 2016 da dakarun sojin juyin juya hali na Colombia. Wata kungiyar jam'iyyu masu tsaka-tsakin ra'ayi mai suna Hope Coalition ta samu ƙuri'u miliyan biyu a zaben fidda gwanin wanda masanin lissafi Sergio Fajardo ya yi nasara wanda ya taɓa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2018. A gaida Hanifa. To gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya matsalar rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankulan jama'a inda rahotanni ke nuni da cewa har jama'ar sun fara yanke kauna kan ko za su fice daga wannan yanayi. Haka na faruwa ne yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare a wasu sassan arewa maso yammacin kasar yayin da hukumomi ke kira ga jama'a da su rika tallafawa da bayanan sirri. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Jama'ar arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa akan matsalolin rashin tsaro da suka ƙici suka ƙi canyewa a yankunan kullum sai tafka hasarori ake yi sanadiyar ayyukan na 'yan bindiga a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar wasu mahara ne suka tara hanyar garin gwaranyo da ke gabashin jihar jiya lahadi ranar da kasuwar garin ke ci abin da ya kara daga hankalin jama'a musamman duba da wani hari da suka saba kaiwa a kasuwar wanda ya sanadiyar salwantar rayuka da dama na zanta da wani dan asalin yankin akan wannan hanyar da mahara suka tare dab da ana kira magariba sun suka zo suka tare wannan hanya din to suna wucewa ita wannan mota din tirela din tana wucewa sai suka harbe tayoyinta ta gaba to sai mota din sai ta kwaɗi gaskiya ne ta yi watsi da mutane amma dai ba a samu hasarar rayuka amma dai an jimi an ji ciwo wani mai mashin na kan hanya suka biya da mashin din shi da shi din sai suka bugo nan kasuwa da mangara suka ce a hada ma mai lamba a hada mai cewa an kama barayi sun kama shi sun wuce mashin ne kuma ga mota na sun halba amma suna son a taho a taimaka mu inda sun gaji su sun tare wannan mai mashin din cewa da shi wanda an ka bugo mana kasuwa bai samu lamba kowa ba sai kira ni ce min ka ji abin da ake ciki don haka in hada ma kwamitin tsaro na gwani to sai ni kira shi ciyama da yawon ni mai bayani to sai nuna min cewa to ga sojoji sun ta yanzu wannan lamarin ya faru ne kasa ga mako daya da gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal ya katse wata ziyara da ya kai a Abuja ya dawo Sokoto ya wuce zuwa wani kauye da ke karamar kumulki ta Wurno saboda wasu bayanai da ya ce ya samu dangane da abin da ke faruwa a garin inda har ya ja kunnen mutanen garin da kuma su kansu 'yan ta'addar. Kuma ana amfani da wannan gari ana wasu abubuwan da ba ce ba to ku tashi tsaye kwada kai da hukuma don a ga cewa mun kai ƙarshen wannan al'amarin. to kowane ɗan ta'adda ko wani ɓata gari kenan muna sanar da shi cewa mun san da zaman shi kuma za mu ɗauki mataki a kan shi saboda ku daina jin tsoro ku da kuka na kwarai ku ba da haɗin kai ga hakimi da liman gashi nan da sauran shugabannin jami'an tsaro a sanar da mu waye ya haɗa kai da miyagun mutane za mu ɗauki mataki a kansu. sai dai wannan bai hana ɓarayin aika-aikarsu ba a gabashin jihar domin a yankin ilela ma bayanai sun nuna cewa har yanzu jama'a na zama ɗarɗar kamar yadda wani ɗan asalin yankin ya shaida min kullum sai sun shiga sannan lafa na gidan cewa sun je shekarun sun ɗauki mutum bakwai har da yarinya aure an kama aure sati biyu sun je gidan sun je kyauta sun ɗauki wasu yara sai da an samu sun shaida da dubu ɗari kullum sai sun shiga wani basu su wannan ƙauye je wannan ƙauye sun je gidan kyasu sun ɗauka sun je gidan kamil sun kashe sun ɗauka sun je ɗan boka sun kashe sun ɗauka dan Allah ka mun ɗauki. wannan yanayin ya sa jama'ar ke ta kiraye kiraye ga mahukunta akan a kawo musu ɗauki. bello isa an barura wakilin jama'ar illela ne a majalisar dokoki ta jihar sokoto abin da ake jin tsoro kasan nan a ce kowa ya tashi rika makami An kowa ya kasance shi rika makami gaga doka da oda babu ta ya kamata muna kira har yanzu muna ƙara kira gwamnati don allah da girman allah a yi ƙoƙari a shawo wannan matsala a taimaka da jami'an tsaro don Allah don annabi. Irin wannan yanayin dai na ci gaba da wanzuwa a wurare da yawa a arewacin Najeriya abin ke daɗa jefa rayukan jama'a cikin halin yi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to wasu 'yan ƙasar mali da aka ta su daga ƙasashen turai da algeria sun gudanar da zanga-zanga a birnin agadas da ke jamhuriyar nijar sakamakon abin da suka kira jinkiri da ake samu wajen mayar da su ƙasarsu ta asali kamar da za ku ji a wannan rahoto da hamid mahmud ya aiko mana a wani mataki na nura rashin jin daɗin su saboda jinkirin da ake fuskanta na mai da su ƙasarsu ta asali bayan dogon zaman da suka yi a samakka da ke cikin jihar agadas mai iyaka da ƙasar algeria ruwan 'yan ƙasar mali ne da aka koro daga ƙasar algeria da ke neman ƙetarawa zuwa ƙasashen turai suka yi wata zanga-zangar inda suka buƙaci da amira su ƙasarsu ta asali abdulaziz maiga ɗaya ne daga cikinsu ya bayyana takaicinsa kan yadda ake ci gaba da zaunar da su ya ce tun lokacin da muka iso garin Asamakka daga ƙasar Algeria ake tsare da mu ba tare da wata kyakkyawar kulawa ba da haka muka fito mu nuna ran mu muna buƙatar a da mu ƙasar mu kuma ina ganin ta wannan hanyar ce kawai za mu samu biyan buƙatun mu an killace mu saboda cutar corona alhali ba mu da wannan cutar tun da mun fito daga killacewar kenan sai a da mu ƙasar mu amma an bar mu kara zube ba tare da wani kulawar kirki ba sai matsalolin da muke fuskanta. muhammad ahmadu maiga wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka gudanar da wannan zanga-zangar cewa ya yi an fana an koro mu daga kasar algeria ta musa hanyoyin muke fuskantar matsaloli kuma anan ma mun tar da wasu matsalolin na daban mun ratsa sahara mun sha wahalhalu masu yawa kafin mu iso a nan amma kuma sai a tsare mu a ce sai mun kara wasu kwanuka an hana mu fita an kime da mu ƙasar mu wannan abun ba za mu taba amincewa da shi ba da haka muke buƙatar ne da mu ƙasar mu dalili kenan da yasa muka fito nuna bacewar mu don mu jaddada anniyar mu ta sha'awar komawa kasar mu mali kun la min fɛ kɛ ɲɔgɔnna de mali kɔnɔ hukumomi a agadas dai sun tura jami'an tsaro don kwantar da tarzoma inda suka bukaci ga 'yan ƙasar ta mali da su kwantar da hankalinsu yakuba kiraju mai kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a jihar agadas 'yan mali bakin haure ne kamar wanda zan kya explicedo algeri abinda masala da tare da 'yan mali kamar su ne mahi yawa eh, sannan 'yan gine to masalan da aka samu kamar kun san an rufe boda na mali kenan oem deja santar nan ta cika kuma sama da mutum dubu daya da dari biyu suka yi da in su can asamaka kuma yawancin 'yan mali ne yanzu tun da oem bai da wuri nan tun da bai samu ya kai wayan da an nan can mali ba don an rufe boda sai wayancan da suka yi da kumfinima suna can dai su jira kahan su gani yadda za su yi su ne ba su ji daɗi ba sai suka yi wani zanga-zanga. Shahar Agadas dai ta zama babbar hanyar da 'yan gudun hijira da bakin haure daga yankin hamadar Afirka ke ratsawa a su na zuwa kasashen Turai. Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadas jamhuriyar Nijar. To madalla kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC bari mu shakata da wannan waka. kuma ga sani sha'ibu malumfashi da shirinmu na musamman. A Najeriya kimanin mutane dubu goma ne suka cewa gidajensu a garin Shimfiɗa da ke yankin Jibbiya a cikin jihar Katsina da ke arewacin ƙasar. Mutanen sun fice daga ƙauyen ne, sabili da janyewar sojoji da suka shekara takwas a wurin suna ba su kariya na tsaro da ma wasu manyan garuruwan da suke daura da inda 'yan da'adda suke zaune a nan gefe na jibiya. Na kuma zanta da shi mai anguwa a ranar juma'ar nan da ta gabata bayan ficewar sojojin. Ga abin da ke cewa. Sunana Rabu Umani Shishida. wato wannan al'amari da ya faru mun waye gari da tun shekarun jiya da yamma kasan da yake wuri ne inda wurin mu muka fi kowa zama cikin hadari wurin saboda nan jami'an tsaro suke wajen shekara takwas jami'an tsaro nan suna wurin to kuma shekarun jiya sai da magarba motocin sojoji sun shiga da tankoki da wasu motoci kana daukar kaya da lokacin da suka shiga mun yi tunanin ma to kila ko ma na operation ne za a zo a yi an waye gari da sahi sai muka ga ana ta aza kaya Sai muka tada kwamiti sai muka je aka sami shi shugaba. Mm. Cewa mun ga kuna tattara ka sai ce eh, sun samu da cewa wurin nan kamar ta za su in kamar tahiyar nan ba ta dawowa ba ce mu tattara kayan mu da Allah ta taimaka tun kuna nan mu samu mu fita tunda wuri ne wanda yake da hadari ko banza hila nan nan suna ta barazana saboda an shiga wurin aka yi aiki bai wuce sati biyu ba Eh wato su jama'an tsaro kenan? Eh suka toye gidajen hila nan duk da ke iri wurin. To kuma nan da kilomita biyu ba ka iya hita ko daidai da kawo itace ne. Saboda hila nan suna zagaye da wurin kana tsaye ma za ka ji son afko hali. Idan yau suka hita da minti talatin domin san kawai mutanen nan dama jira suke amfuwa za su cikin garin Shi ne gari kowa ya haɗa kayan shi Da na tsaron nan suka hito mu ma muka hito wasu su jawo dabbobi ƙasa mai a mita goma sha hudu ne hmm. haka ƙasa mutane su mari wasu a wajen wannan rumbun tsumin hmm. wata tana da yaro goma duk mota guda ce wadda ake tunanin a hmm. wajen process na wannan tahiyyar wasu yara suka rasa rayukan yaro takwas da wasu kuma sun zo gurbin ma nan suka faɗi aka yi ta masu magunguna ne aka samu aka yi da wutuwa da yanzu haka wasu na ashe wanda suka rasu da magarba maka yi jana'izar sunan jibiya kun samu wurin zama? Eh yanzu muna nan makaranta tudun wada nan jibiya. Dan har yanzu ga motoci na suna jido mutane daga gurbi da wasu su ma cikin Nijar wasu. Dan yanzu haka mutanen da ke wannan wuri yanzu haka akalla ya kai dubu takwas. A iya cewa akwai sauran wasu kenan a can. Akwai sauran wasu dattawa da wasu mata waɗanda wasu ta rasa yadda za ta yi da yaran baya ta iya tahowa ƙasa. Zuwa ka a rahoton da muke samu yanzu akwai matan da sun taho da sahi yanzu daga cihidai zowa gurbi mace takwas an ɗauke ta an yi cikin daji da ita akwai tsohuwa ɗaya wadda ta rage ita barayin suka ce ita ta ta'i to mu yanzu dai kokarin da muke kira ga gwamnatin Allah a taimaka mu mu samu jami'an tsaron nan saboda abincin mu da suke can in ba a ce an koma ba mun san mutanen nan suna zuwa su abincin shine babban abin damuwa kansilan garin yayi bayanin cewa galibin waɗanda suka samu tahowa da dabbobin su haura suka yi ƙasar Nijar wasu kuma suna guri wasu na cikin Nijar saboda duk waɗanda suka taho da dabbobi mulki da baki ɗaya gaskiya mafi yawancin su cikin Nijar suka yi saboda sun san in suka tsaya a wayannan ƙauyuka namu na Najeriya barayin suna iya zuwa su anshe dabbobin. To amma da ka tsallaka cikin Nijar ba su ansuwa ko ba gaskiya ba. Na kuma zan tada mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara game da harkokin tsaro Alhaji Muhammad Ibrahim Katsina wanda ya tabbatar da auko wannan lamari da kuma irin matakin da gwamna Aminu Bello Musari ya ɗauka. inda ya gana da shugabannin hukumomin tsaro da ke jihar katsina game da wannan lamari wato sadda gwamnati ta samu wannan labari shi mai girma gwamna ya sa a kira mishi da kuma yin jami'an tsaro na jihar a can tamla sun gama cewa ba wani sun jinge su ne gaba ɗaya ba canza salon yaƙi ne ana so su mai su nan gurbi inda ya zama tsaki a tsakanin su da shimfiɗa kuma gwamnati fiye da za a maida su shimfiɗa ɗin domin jama'a samu natsuwa To kamar da yadda shi mai anguwa ya yi hasashe cewa a taimaka a kai masa jami'an tsaro domin in ba a kai su ba to lallai za a baya ba zane kayayyakin da suka bari na abinci da kuma dukiyoyinsu za a kokona masu su. To hakan ko ya faru domin asabar ɗinnan, sai gashi shi mai anguwa ɗin da na tuntuɓe shi yake gaman cewa wa'annan mutane fa sun koma a daren nan na juma'a inda har aka iske ɗaya daga cikin yaransu da yanzu yake kwanci a asibiti ga bayanan dai da shi mai angwaye mani game da komawa taso. mai gari ka ji abin da kake fargaba ya faru go? eh dama je na gaya ma na ce mu yanzu abin da ke tsoron mu wurin nan babu wani jami'an tsaro guda da aka bari ko da a tura jirgi ya yi safiyo babu ya rika dan zagayen wurin nan babu mm. to tun daga ranar da mutanen mu suka fito mutanen nan suke cikin gari jiya na gaya ma sauran ma mata takwas da aka samu su ba samu fitowa ba da rasan fashe sun yi awon gaba sannan yanzu bayanin da ke zo mu akwai yaro ɗaya wanda shi yana cikin garin bai samu hitowa ba shi mm. yanzu nan yana asibiti ma yana an san magani saboda ya rigice hito saboda lokacin da yana cikin garin suka zo suka same shi cikin daki. suna kamun kaji su barayan saboda tun daga shekaran jiya zuwa jiya suna ta kwasa kasin suna da kayayyaki suna fita da su da ya ga dai sun kora kaji sai kajin suka shiga cikin ɗakin da yake sai suka ji motsi mutum suka je to za su je su gaya ma dan cewa akwai sauran mutum ɗaya cikin garin nan a lokacin da suka yi ta sai haye saman shigewa suka zo suka diba ba su gan shi ba saman shigewa yake ganin irin kone konan da suke yi da kayan abinci wanda bai ɗaukuwa sai a kunna mai wuta inda wani ma kyaure yake mai kyau kawai sarewa ake ana cirewa daga cikin gidajen rudin da yake ciki saboda ai bai dauka ma zai rayu ba har jiya san majalisar mu da yazo ya dai ce za su sake koma su je su sake tattauna su ga yadda za a yi a yi yunkurin yadda za a yi dai a mai da jama'a tsaron amma har yanzu da nake wannan maganar da kai babu wani bayani da ya zo gudu na ce ga wani matakin da ake ake shirin ɗauka muna dai saurari. kuma an ce da an kwashe kayan abinci an toye shi. Eh, gaskiya kayan abinci kam su wannan tun daga lokacin da aka dawo mutanen nan suke shigowa suna fasa kayan abinci ne mutane. to mu yanzu tunanin mu ma yanzu ko da an ce a koma wani bai ma da abin da zai ce inda an tabbata kaga an kwashi kayan abinci to ko ka koma da to me za ka yi jin hakan kuma sai ga wani labari a jiya lahadin nan da ke ba da sanarwa cewa kwamishinan 'yan sanda na jihar ta katsina ya ba da umarni ga shugabannin 'yan sanda na cewa a tabbatar an tura 'yan sanda wato jami'an tsaro ya zuwa can shigarin na shimfiɗa da kuma duk waɗanda suke fama da matsalar 'yan ta'adda nan don a tsare masu lafiyarsu da dukiyarsu to hakan ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp Gambo isa don jin cikakken bayani A gaskiya ne wannan batu da ka faɗi kuma karka manta cewa yana ɗaya daga cikin haƙoƙi wanda tsarin mulki ya ɗora wa rundunar 'yan sanda na cewa ta tabbatar da tsaron rayukan mutane da dukiyoyinsu. Wannan shi yasa mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni na cewa a duk inda 'yan sanda suke a tattaro domin a tabbatar da cewa wancan gurbi da aka bari an mayar da shi saboda haka muna iya bakin kokarinmu domin ganin cewa ba ma su kansu al'ummar garin shimfiɗa ba har ma wasu ƙauyuka da suke fuskantar irin wannan barazana an ɗauki matakin da ya dace domin a ba su tsaro kuma na biyu ina so in yi jan hankali ga su kansu mutanen wannan yanki na shimfiɗa cewa jita-jita da aka ringa yaɗawa ita ce duk ta jawo halin da aka shiga domin jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu domin su tabbatar da cewa wannan yanki wannan ƙauye an bashi dukkan tsaron da ya kamata kuma babu inda aka samu wata sanarwa ko wani bayani na cewa 'yan barayin daji suna kokarin su kai wannan gari na shimfiɗa hari jita-jita ce kawai saboda an ga jami'ai sun janye daga wannan wuri domin a je a yi wani aiki a wani wuri kuma dama haka aikin ya gada yau ana nan gobe a tafi can yanzu zancen da nake maka wani operation ne kuma still ake yi a wani yanki wanda su kansu waɗannan jami'ai namu na soja da na 'yan sanda inda suka tafi domin su wannan aiki amma ba a bar su mutanen shi fada ba da girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarnin cewa lallai a tabbatar da cewa an ba su tsoron da ya dace. sp gambo isa sanshi malafashe murya amurka da katsina a najeriya to kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. ana ci gaba da bayyana ta baba kan yiwuwar buga wasan karshe ta neman gurbin gasar cin kofin duniya tsakanin najeriya da ghana ta farko a filin wasa na cape coast da ke birnin accra sakamakon mummunan yanayi da filin yake ciki an tsara ghana za ta karbi bakuncin wasan na farko ne a ranar 25 ga watan nan na maris a filin na accra kafin daga bisani kuma a buga wasa na biyu bayan kwanaki hudu a abuja babban birnin najeriya to sai dai hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta yi gargadin cewa ta yiwu a sauya bagiran buga wasan na farko zuwa wani filin wasa a makwabciyar kasar morocco ko benin sakamakon rashin kyawun filin wasa na ghana duk kuwa gyare-gyaren da aka ce an yi masa a makon da ya gabata ne aka bar filin wasan na ghana a lalace bayan kammala bikin ranar samun 'yancin kai inda najeriya ta gabatar da korafi a kan mummunan yanayin da filin wasan yake ciki yanzu haka an yi matsayar cewa jami'an hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf za su ziyarci filin wasan domin yin matsaya ta ƙarshe akan inda za a buga wasan bayan da tuni suka ziyarci wasu filayen wasa a makwabtan kasashen da za a iya amfani da su a matsayin wani zaɓi. Dan wasan gaba na kasar Morocco Hakim Ziyech ya jaddada matsayarsa na yin murabus daga bugawa kasarsa wasa. Ziyech mai shekaru 28 da aka haife shi a kasar Netherlands ya zaɓi bugawa Morocco wasa ne kasancewar ita ce kasar iyayensa ta asali. to sai dai kuma tun a watan yunin shekara ta 2021 ya dakatar da bugawa kasar tashi wasa sakamakon tsami da dangantakarsa ta yi da mai horar da 'yan wasan kasar vahid halil holsik a wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na instagram ziyek da ke taka leda yanzu haka a kungiyar chelsea ta ingila ya tabbatar da jingine bugawa kasar tashi wasa duk da cewa ya bayyana irin farin ciki da alfahari da yake yi da kasar tashi ta asali mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila thomas tuchel ya musanta raɗe-raɗin da ake bazawa na cewa yana yunkurin barin ƙungiyar zuwa manchester united sakamakon dambarwar da ƙungiyar ta chelsea take a ciki to sai dai fa tun bayan da gwamnatin burtaniya ta kakabawa mai ƙungiyar ta chelsea roman abramovich takunkumi united din ta mai da duk hankalinta da karfinta kan tukel a yayin da take ci gaba da farautar tsayayyen koci to amma kuma tukel ya bayyana cewa zai ci gaba da zamansa a kungiyar ta chelsea akalla har ya zuwa karshen wannan kakar wasannin ƙungiyar ta chelsea dai tana fama da wani mawuyacin hali bayan da aka toshe dukkan asusun ajiyar bankin ta da kuma haramta mata saye ko sayar da 'yan wasa da bayar da sababbin kwanta ragi ko tsawaitawa kai har ma da sayar da tikitin shiga filin wasa sai dai kuma kocin ya tabbatar wa jama'a cewa shi da 'yan wasan za su yi fafutuka a madadin dukkan waɗanda ke kungiyar duk da yanayin da kungiyar take ciki kuma kocin tare da 'yan wasan sun ci gaba da dagewa wajen buga wasanni tare da samun nasara. na baya-bayan nan shine doke newcastle da ta yi da ci ɗaya da nema a wasan gasar premier a jiya lahadi murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria yanzu karfe goma na dare saura minti uku ne a najeriya nijar kamar da chadi kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19 31 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a shafinmu na wato a VOA Africa akan mita biyar baya ga ka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin yanzu kuma ga labarai a takaici. Rasha ta bukaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take Ukraine. a cewar kafofin yada labarai na amurka jiya lahadi sa'o'i kaɗan bayan da amurka ta yi gargaɗin cewa beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa rasha wajen karya takunkuma da aka ƙaƙaba wa rashar jami'an amurka sun ce mummunan harin da rasha ta kai a yammacin ukraine a ranar lahadi kusa da iyakar kasar poland wani abu ne da suka yi zaton zai faru akalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar lahadi lokacin da rasha ta harba makami mai linzami Kasar Jamus za ta sayi jiragen yaƙi samfurin F-35 daga kamfanin Lockheed Martin LMT na Amurka domin sauya tsohon jirgin sama wato Tornado a cewar majiyoyin gwamnatin biyu. Ɗaya daga cikin majiyoyin ya ce Jamus na da niyyar sayan jiragen samfurin jet masu da kama To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu ne yau sai kuma gobe da Allah ya mu za ku ji wasu abokan aikinmu wato da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ita Hanifa Kabir Isa da ta gabatarwa. sai daniel brown ya haɗa mana shirin da kuma injiniyanmu mr chan ni mahmud lalo ne ke cewa kwana lafiya